ok da soyayya da kuɗi wanne kika fi so kuɗi kuɗi ki masa kuɗi a kan soyayya gaskiya biki za ki raba da a kan kuɗi ke amma salamu alaikum sunana abdul gabbar ya Suna na safiya umar safiya umar ke wannan garin ci har kano ina kano kano ok um, yan tambayoyi zan miki mm. um, shekara kina sha tara ban ma kasance kada ki gama shata a kina da sauri ya sune ina? eh malam malam eh dama ai a tiktok eh, eh, eh, in ke ki matan malam so da mun da zai soya da ke zai iya zama malam din so shi sunan shi malam din da ke so ah, kin taɓa yaudara? Rika sorry Sorry. An taɓa yaudare ki. Ba wanda ya taɓa yaudare ki ba ki taɓa yaudare. Gaskiya ba. Um, eh? ki taɓa kuka a koke Ba sau ɗaya ba Me ke yi miki ya yi miki ya sa ki Gaskiya ba ran iya tunawa. suna da yawa. A'a. It's like I idan mutum musamman idan mutum ya kuka ai shi kuka da mu ba sa ku kuka irin ba zai wuce irin dai wanda kai aminta da su suke sa ku kuka oh. so akwai kuwa ni yanzu zan yi tuna last kukan da ne mm. irin zan yi tuna kukan da ne last maybe maybe ke baki da dai kuma kin da kuka gaskiya na daɗe dai kin da dai kuka mm. okay um samari nawa kika taɓa soyayya da Yaudara Fons to? Yaudara Fons to? Yaudara ka tsakani warin na karya tsakanin samari nawa kika taɓa soya da su. Gaskiya. Bage da. iya tunawa ba. Suna da yawa. A'a ba wai yawa ba na manta. Suna dai da yawa kenan. Da abin da ka manta ai ya zama suna da yawa kenan. Na dai manta. Kin manta. Kin manta alamu suna da yawa. Sun kai goma? guda uku guda uku zai yi faɗa min a'a Ah. za a yi faɗa min ba a'a sirri ne abin sirri ne mm. da zan dawo kan wannan magana amma bari in ci gaba da TikTok da Instagram wanda ya cika musu. TikTok. Bisa ke san Kawai. Kawai. Saboda shi nake. Shi kika shi aka fi sani. Mm. sai ka fi yi ok kwanakin baya ko wani dan instagram ya fito ya ce idan yan tiktok yan tashi ne kuma yana cikin tashi na a gaskiya kewa ya tashi wasu ba mm. amma da yake yan tiktok bayan ya ce da yan tiktok yan tashi ne to an kawai da ya faɗa haka ne sabi ba shi da dalili ok me abin da ya taɓa ta miki rai wanda ba ki iya manta da shi da baki manta da shi banda bangaren iyaye ko rasuwa irin dai abu dai magana ko wani abu da kawai ke ta miki ko saurayi ko abokiya ko aboki wanda ya miki maki ba wani abu da aka so me abin da muke ka tana yake saki farin ciki wanda aka tana muke saki farin ciki abubuwa da yawa kamar kamar kamar ne Yanzu kin yi shekara hudu kenan kina fara su. Ok, why name is Motherfuck. Wani ne? Sunanci. <laughs> Nora. Nora. <laughs> Mm. Abu uh, soyayyar makaranta ce ko ta unguwa ko kuma ta family soyayyar unguwa ce haka na unguwa hmm. daga shi kuma sai na ce kai best love dina yake shine da best love da yake hmm. shi ka fara suya. yana nan like ya aure ko kuma bai aure ba ya aure tun da shi dalilin da ya aure ne sa ku yaudare ke kuma ki ce bai ko a taɓa da ke a lokacin ina yin makaranta ne shi kuma ya yana so zai aure ki ga shi suna so ya aure sai ya sai ya aure ki wani saurayin ne da ba ki kyauta a cikin samarin kan da ake manta da shi <laughs> wani ne ya ya shi eh. gaskiya bari in iya faɗan sunan ba ke shi ba ba ki faɗin sunan shi ba hmm. wanda ya ba ki kyauta ba ki yamma tare shi ba me sa ba ki faɗin sunan shi hmm. ok da soyayya eh, eh. da kuɗi wanne kika fi so <laughs> kuɗi ki fi son kuɗi akan soyayya gaskiya baki da ke raba da sauran ki akan kuɗi kenan a'a amma dai kin fi son kuɗi amma na fi son kuɗi akan soyayya in aka ce ga kuɗi ga soyayya ake buɗa kuɗi kuɗi kuɗi ne da me kawai saboda shi kawai na fi son kuɗi a kan soyayya ok um, sai tambaya na na gaba mm. wani abin ne kika fi so kika fi so a miki shi ko kogin manta what's it mene me favorite color black wani abinci kika fi shinkafa da me ni dai kawai ni dai ko me shinkafa ke kawai zaki ci mm. shi